يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الأرباب من التعفيات الترى رمضان جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم daga makar zuwa madina biyu, wanda ya daidai da safiya na ishirin 21 ga watan wani shekara ta dubu biyu da ishirin 2021 kuma iji muke roƙo ya latar da mu duniya da lahira karatun tafsirin littafin allah da muke a cikin wannan masallacin mai albarka ya mu tsaya aya ta shida a cikin suratul munafiqun tum yana fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Dede ne a gare shi ya nema wa munafikai gafara ko kar ma ya nema wasu gafara lan yaghfir Allah lahum Allah bai gafarta musu inna Allah la yahdi al-qawmal fasiqin lalle Allah subhanahu wa ta'ala baya shiryar da mutanen da suke fasikai za ka yi kai rauta cikin aya ta bakwai kenan umar lazina ya kudu na latin yi yake cewa munafikai yawmul ladina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Su sune wanda suke cewa kar ku ciyar da mutanen da suke wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana sabon manzon Allah muhajirai hatta yanfadu haske sun tawtsara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka suna cewa wa inna talakawa muhajiran da suke zo da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wani dalili za ku dinga ciyar da su Allah ke cewa wani da ya faza inu sawawa cewa ai taskan abin da ke sama da ƙasa na Allah ne subhanahu wa ta'ala walakin al-munafiqina la yafqahun sai dai munafikai ba sa fahimtar me ake karanta musu ba sa fahimtar lamura amma taskokin abin da ke sama da ƙasa na Allah ne su ba wata'ala sannan Allah shi yake azurta wanda yake so sawahu sun ce mutanen garin madina su daina ciyar da da suke tare da wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wasu fada ba lallai taskokin abu da ke sama da ƙasa na Allah ne Allah su wata ala ne ba sa wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam hanya ta fi abu يقولون لئن رجعنا ma da cin ke cewa ya kuluna munafakai suna cewa da irin raja'na ila madinati tabbas idan Allah ya mai mu garin Madina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la yukhrijanna al-a'z minha lalle madaukaka da su fitar da makaskanta da cikin garin Madina ma'ana 'yan asalin garin Madina da su fitar da muhajirai wanda suka yi jira daga garin makka zuwa garin madinan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka suke fadi sun fita wani yaƙi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shugaban munafikai yake cewa tabbas idan suka koma garin Madina wanda suke madaukaka ma'ana su Ubay ibn Salul kenan a fadin su wai da su fitar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sabon shiga garin Madina sai Allah ke faɗa musu ku sani ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وسني تبت أوكك سنا قالني ولرسوله دمنا الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين هكذا أوكك سنا قمؤمنين باكدا ولكن المنافقين لا يعلمون سيدي منافقين بس ذنب سكفري ابن كثير رحمة الله عليه كنت تفسير القرآن العظيم yake cewa wa qala abdullah ibn ubay ibn salul wa qad fa'aluha wallahi la in raja'na ila al-madinati la yakhrujanna al-a'z min al-minha al tabbas idan suka koma garin madina to lallai maɗaukaka da su fitar da magaskanta ƙala jabir jabir yake cewa وكان الأنصار في المدينة أكثر من المهاجرين حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم lallai mutanen garin madina a lokacin da manzon allah ya dawo garin madina sun fi sabon manzon allah wanda suka yi jara garin maka zuwa madina sun fi su yawa sun makasar muhajirun sannan muhajiru suka ƙara yawa bayan haka fa ƙara umar sai umar yake cewa da'ani adrib unuqu hadha munafiq ya manzon allah ka bani dama na sauke kan wannan munafikin mana lokacin da abdullahi ibn ubay ibn sarus shugaban munafakai ya faɗi wannan magana nan take samu manzon Allah ɗan albarka Umar ibn Khattab ke cewa ya Rasulullah da'uni azrib unuq ko al-munafiq ya manzon Allah ba izini ba na sauki kan wannan munafiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli Umar ibn Khattab ke cewa da'u ka rabu da shi hatta la ya ta an-nasu anna muhammadan yaqtulu ashab dan kar mutane su fara ya mani da garin madina zama duniya baki daya akan annabi muhammad sallallahu alaihi yana kashe sabon shi tare cewa a zahiri an karu wanda mutum ba sami ne na mazan Allah so da munafiki ne bai yi waye da mazan Allah wato su mutane da suka yana tare da mazan Allah da wanzu Allah ya umarni an sauki kai shafi wanzu Allah daga sabbai za ku wanzu Allah ki ta a ban shi kawai مالك وذكر إكرمة وابن زيد وغيرهما أن الناس لما خافوا أن راجعين إلى المدينة إكرمة da ibn zaidin da mawaninsu sun ambata da ke lokacin da mutane suka dawo garin madina waƙafa abdullahi ibn umai ya waƙafa abdullahi ibn abdullahi ibn umai ibn salu ala babin madina sai dan abdullahi sai abdullahi ibn abdullahi ibn ubay wa sallu shi wannan sahabi na manzo Allah ya yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a kofar shiga garin madina wasalla saifahu ya turo takwabin shi daga gidansa Fa faja'ala an-nas yamurruna alai da ka mutane su suna ta wuce shi a kofar garin madina falamma ja'a abu abdullahi ibn ubay ibn sarul qala lahu lokacin da mahaifin shi abdullahi ibn ubay ibn sarul ya zo sai dan shi abdullahi ibn abdullahi ibn ubay ibn sarul ke ce wa ra'a ta juya baya fa qala ma la tawayla kai me yasa kake kai wannan yaro kai tanka فقال والله لا تجوز من هنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ملك ga نقوم ba? المدينة حتى يمنى Allah. ya maka izini fa inna al-aziz wa anta al Allah shi ne shine malafiki sannan kuma kai ne ma makasarki falamma ja'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah tsara wata Allah tabbata gai shi zo gab da shiga kofar garin Madina wa kana inna ma yasiru saqatan manzon Allah ka tsaya tafiya ta bayan mutane ne fa shakka ilai abdullah ibn ubay ibn sai shugaban munafikai ya kai karin nashi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ibnu abdullah sai dan shugaban munafikai abdullah ke cewa wallahi ya rasulullah la yadkhuluha hatta ta'lana lahu bare shiga garin madina ba sai kama mai izini fa adna lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ba abdullah ibnu ubay ibnu sarul izini a kan shiga garin madina amma idan azina laka rasula sallallahu alaihi wasallam fajus Allah ya nake ta to inda wanda Allah ya kai zai zo ka shiga za mu bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yadda sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke tabbatar da aqidar al-wala wal bara mana soyayya ana yin ta ne a cikin addinin Allah soyayya dan Allah idan mutum yana san Allah to ka so shi da baya san Allah ka ki to aka sabon manzon Allah suke مالك وروى أبو بكر عبد الله بن سمير الحميدي في مسنده عن أبي هارون المدني قال قال عبد الله بن عبد الله بن أبي سلم لأبي عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلم يأتي ما يبش والله لا تدخل المدينة أبدا حتى تقول رسول الله أعاد وآل الأذى تنشي كتا والله فك شقاق المدينة sai ka ce mazan Allah ne maɗaukaki sannan kai ne muka tsanci قال وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد أن تقتل عبد عبد الله ابن عبد الله ابن قبل وأن الآن البركة الله يدرج يدو جمع الله yake cewa labari ya iske na aka zarta kuka shi mai hina ko wallazi ba ta ta bil haq na rantsa da Allah da ya aiko ga gaskiya ba ta amartu ba babana so da ولئن شئت أن آتيك برأسي لآتيك فإني أكره أن أرى قاتلا ماذا الأكرة نسوك كم بابانا نزوك نشيك وانتك غيري تودن maka haka so da bana son daga wani ya kashe babana ni nake son na sauke kan babana su kaga inda safin mazan Allah suke mazan Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya da yadda suke bibita mazan Allah akan mahaifansu a cikin wannan aya Allah subhanahu wataala ya ambata garin Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wanda ya sawa garin Madina da wannan suna ya sa mata Madina ya sa mata Taiba ya ce mata Qawa amma sun kafin don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce mata ba ne wa iz qalat ta'ifatun minhum ya ahala ba? ahla Yathrib la kun farji'u za ka yasri ba ake ce mata sannan kuma da wannan suna Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace ta cikin suratul ahzab zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gari manzon Allah canja mata suna ta koma al-madinatu nabawiyya ake ce mata tsayiba ake ce mata kwaba to wannan gari ne mai falala gari ne mai ka falala ذاك قولنا زي فضل المدينة وعلاه زيارة لو أستاذ دكتور سليمان ابن الصالح ibn abdulaziz malami ne a jami'ar imam muhammad ibn sa'ud wacce ke kasar riyadh birnin saudiya kenan za ka yi littafi a kan falon madina da kuma ladduban ziyarar garin madina kan kan yi madina kana bidiya mutu ya je ya yi gani sannan akwai ɗan cimma na mushin abdul muhsin ibn hamad al-abbas allah ya ƙara mai lafiya da tsawon kwana da albarka ce rayuwa shi ma ya littafi na fadul mujiyar littafi dan ƙarami. za ka damu kan tara da kuma littafi na shi ustaz da prof zaman ibn salih yake cewa madina ita ce madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan shi ne garin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi jira sannan kuma idan aka ce al-madina abin da ke zuwa kan mutum kai tsaye shi shine madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ana nufin wani gari za a kiyaga shi madinatu sudan misali madinatu jos madinatu kano amma ana cewa madina an madinatu ana nufin madinatu nagawiya madina annai muhammad sallallahu alaihi wasallam al madinatu nagawiya wasu malamai suka ce karkace wata madinatu munawwara so karin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mutum ya shiga garin to Allah subhanahu wa ta'ala ya haskaka wannan gari sai ka ce madinan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ka tana suna iliya kuma yadda da fara gaba in ba ka ce madina ko ka ce tsaba ko kuma ba amma ya siri ba manzan Allah ya goyi wannan suna daga cikin falalan wannan gari mai albarka gari mai daɗin zama gari mai karamci wanda Allah subhanahu ta'ala ya amsa don manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan gari da kuma mutanen gari gari ne wanda allah mai albarka ya saka mutanen garin suma masu albarka ne komai na garin mai albarka ne yanayin garin mai albarka ne babu wani abu da za ka taba a garin kwace ka gashi mai albarka ne karatu a garin yana da albarka da aka madinan manzan allah sallallahu alaihi wasallam tana cikin mafi tana cikin wajajen da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mutane shawara idan za ka zauna ka ka zauna a garin madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bal ma a cikin wani mu Allah ke cewa man istata'a minkum an yamuta bil madinati falyamut fiha don mutumin da ya samu iko a cikin ku ya rasa a garin madina to waje ya rasa a garin Don mutumin da ya samu iko a cikin ku mutuwa ta riske shi a garin madina ya je ya rasa a garin madina Allah sallallahu alaihi wasallam fa'ida ba ka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum a garin to da ka wanzu Allah ke cewa wannan madina to khairun lahum law a ya'lamu wallahi zama garin madina ya fi musa na alkhairi ina ma a ce suna sani to da ka zama a garin madina gari ne mai albarka gari ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da kowane musulmi da musulma su je su zauna a wannan gari su mukabci masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma fa a kodayaushe idan muka zo magana kan madina na kan magana a kan wana da kawace za ka yi ka zauna a garin madina ne zama na tsari ma'ana ka karbi biza daga kasarka da international passport ka shiga ta hanyar tsari kada ka ce ka shiga ta ƙoron mai ranya ko kuma ka ce alhaji da hajiya su je garin madina sun je aikin hajji ko aikin wara za ka sai alhaji kuwa biya ya silale ya ki biyo ta wakashi a dawo gida ya koma ta gara a garin madina in mutum ya ka bai kamata ba in mutum ya aikata wani aiki bai kamata ba ka shiga ta hanyar da ta kamata so da gari ne mai albarka kada ya kasance saboda a duniya babu garin da ya fi garin madina albarka an bunda garin mata za ka garin madina ya kike zari na biyu wajen albarka da kuma daɗin zama kamar yadda annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata falalan wannan gari na biyu ita madina tana fitar da daudarta da mutanar banza daga cikinta kamar yadda zigazigi yake fitar da daddun ƙarfi annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa tanfin nas madina tana kada mutane tana fitar da mutane daga cikinta kama yan filkiru khabatul hadith kamar yadda ziga-zigi yake fitar da daddadai gaskin ƙarfi a rafin imam muslim musamman kitab ala inda almidiyar ta kalki ta kurojul hobusa garin madina kamar ziga-zigi ne tana fitar da dauda in ji annabi mu annai muhammad sallallahu ala'asallam za ka da mutumin banza duk mutumin banza da mutuniyar banza allah sai ya farta su a garin madina kafin tashin alkiyama falala na uku na wannan gari manzan Allah ke cewa a gashin duniya imani zai tattaru ya je tattare a garin madina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka abu yake idan kana son albarka ka je wannan gari idan kana son ka tumi albarka ka je wannan gari idan kana son ka ga mutane na gari ka je wannan gari idan kana son ka ga garin da ake bin Allah ake yi wa manzan Allah biyayya sallallahu alaihi wasallam ka je wannan gari manzon yake cewa inal iman la ya ila idan madinati kama ta'zuru al-hayyatu ila juhriha lalle imani yana tattaruwa yana koma garin madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda mikijiya take tattarewa da ita dunkule a cikin ramunta falala da wurin wannan gari annoba ba ta shiga garin madina jujen ya yi ita shiga garin madina ba manzo Allah ke cewa ala an anqabil madinati malaikatu la yadkhuluha at-ta'un wala ad-dajjal a kofofin da shiga garin Madina akwai mala'ikun Allah suna ganin garin Madina annoba ba ta shiga garin Madina coronavirus ba za ta shiga garin Madina manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wala dajjal haka dujal ba zai shiga garin madina ba inji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin albarkar wannan gari garin madina gari ne mai albarka gari ne mai albarka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جاءت من مكة من البركة يا الله من ربك ka sanya ganinka ka ninka albarkan garin madina guda biyu fiye da albarkar da ka saka wa garin maka mana maza Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa garin madina al'addu'a ta yadda Allah subhanahu wa ya ninka albarkan garin madina ninki biyu akan albarka na garin maka da wannan la zama a garin madina ya fi zama a garin maka daɗi da kuma annashuwa Wani albarka ce ta addu'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da Allah sa albarka wa garin mutanen garin Allah sa tausin zuciya ba su da mummunan hali sannan Allah sa wa ya sanya albarka wa garin da dukkan wani abu da ke garin babu abin da za ka taba a garin ba ce kaga akwai albarka hadisin abu wuraira hadisin da imam bukhari da imam muslim suka fitar manzon mai ke cewa Allahumma ja'al bil madina anna Allahu barik lana fi madinatina ya Allah ka wani albarka a cikin garin madinan mu wa fi simarina ya Allah ka wani albarka a cikin ya itatun na'am garin madina gari ne mai albarka manzo Allah saboda alaihi wasallam yake cewa Allah barik lana fi madinatina ya Allah ka wani albarka a cikin garin mu na madina wa fi simarina ya Allah ka wani albarka a cikin ƴaƴan itatuwan mu na garin Madina da wannan su ba sa noma a noma sai wahala za ka za ku gama wahala ku ebu dukkan nau'uka na ƴaƴan itatuwa ku kai can za ka yi na kana son ka samu lemu wanda ya fi wanda ya ke kwaje garin Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kana son ka samu dabinan da ya fi dabinan ku kyau na duniya baki daya je ga garin Madina za ku tauna za ku noma ku iya kai musu in abu da kake so ka yi can komai ne na can yana da albarka sannan kuma yana da kyau wa fi mutina wa fi sa'ina barakatan a baraka ya Allah ka sa albarka cikin mudun mudun mudun nabi ka sa mai albarka sai mu da muke awo da shi ka sa mai albarka kar ka saka yan kasuwa su fara sayan mu. wala Allah ya sa musu albarka albarkar addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta toye mudu suna kokari su umarnin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da umarnin Allah wanda Allah ya rafe mu daga cikin falalan garin waje suna suka ta yaqulu la in raja'na ila al-madina madina ba gari ne da zai munafiki ya zama nawa ba da ka wani munafiki sai ya fita bar garin madina kafin Allah ya da alkiyama daga cikin falalan wannan gari na madina lalle duk mutumin da ya zauna a garin madina ya yi da bala'o'i da ciwuka da suke garin madina to lallai wannan bawan Allah manzan Allah da dai cece shi rantar sharkiyama lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi jira ya dawo garin madina sabon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sun samu canji yanayi da aka sai kacce suka fara shan lafiya irin su bilal da sauransu manzan Allah ya ke cewa la yasmiru ala lawaiha la yasmiru babu wanda zai yi haƙuri akan kiyuka na garin madina wa shiddatiha da bala'i na garin madina illa kutu lahu shahidan fatina kace mai shaida a garin tashin kiyama a gaban Allah aw shafi'an yawmal qiyama ko kuma mai ceto a wajen Allah subhanahu a wannan fada ne wannan da ne amma yanzu garin madina ya kasance cikin mafi alkhairin garuka wajen daɗin zama da zaman lafiya da bin allah subhanahu wa ta'ala sannan haramun ne a da hajiya ko ɗalibi wanda ya je karatu a wannan gari ya je ya keta alfarma wannan gari annabi mu annai ma sallallahu alaihi wasallam ke cewa garin madina harami ne kamar yadda garin makka yake harami manzala ke cewa al-madina to haramun min kaza ila kaza garin madina harami ne daga waje kaza zuwa waje kaza la yuqta'u shajarwa ba a yanke bishiyar garin madina ki je aiki na haji ki je wata bishiya ki kira ki yanke ta wai saka ki wala yuhdathu fiha hadathun ba a fara da barna a garin madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ki je jakar wata hajiya ta bada ki dauka ina ruwanki man ahdasa fiya hadathu don mutumin da ya je farar da wata bid'a a garin ko ya farar da wani laifi wani ta sanze shi aka fara wani laifi a wannan gari fa alayhi la'natullahi wal mala'ikati wan nas ajma'in Allah ya aime mai albarka mala'iku Allah sun aime mai albarka mutane baki da sun aime mai albarka mun zama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ibrahima harrama makka lalle annabin Allah annabi ibrahim ya sanya garin maka ya koma harami a mutace wa inni haramtul madinata ni ma dai na haramta garin madina ma baina labataiha tsakanin duwatsunta guda biyu tsakanin dutsen ir da kuma jabal sau haramun ne la yuqtau idaguha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ba a yanki kayar garin Madina wala ya sa da sai duha kuma ba a farautan wani dabba za ka hajiya idan ta je garin maka ko garin madina ta ga domo yana yawo karki farautan shi ki ga shirwa tana yawo a karki farautanta hankaka ba ruwanki da ita ba ruwanki da dukkan wata dabba da za ki gani a wannan gari in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظل كتوى اني حرمت المدينه من ظل كتوى يا حرمت غير المدينه من ظل صلى الله عليه وسلم كتوى ازمه الدين ajai fara garin madina a ba sharamu ne sannan ba ɗauka ka takwabi a cikin garin dan an yaki don mutumin da ka allah ya aime mai albarka manzan allah ya aime mai albarka sun aime mai albarka mutane baki daya sun ebe mai albarka daga cikin falalar wannan gari ka ji kana ƙiyyar mutanen garin mutanen garin madina na fi kana ƙiyyarsu to lallai mutum shi ba sai Allah ya ebe mai albarka da ka dai narke dai mutu da bakin ciki manzo Allah ke cewa akwai narkon azaba ga dukkan mutumin da ya kasance ji baya san mutanen garin madina ko yake burin ya ji bala'i ya fada garin madina ba ta gibin shari'ar Allah ba yi da su gani to da yi bayani kiwa an kafa haka manzo Allah yake cewa la madina ahlal a hadun illa a kama yin matsul mithu filma ma ba mutum da rewa mutanen garin Madina ma kirki fa ce ya narke kamar yadda gishiri ke narkewa cikin ruwa bala da idan aka saka gishiri ke narkewa cikin ruwa to haka mutum da narke ma'ana Allah sai ya tarwata mutum ya aibe mutum albarka daga cikin falalan wannan gari akwai masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masallacin da sallah guda daya a cikin masallacin ya fi ka je kai sallah dubu a masallacin anguwar ku na babani da haka mana sallan azhar misali guda daya wacce za ka yi ta a masallacin manzon Allah ta fi kai sallan azhar ta shekara uku a garin shekara uku ba gara shi ka zama a wannan gari zama ne wanda yake mai albarka musamman alhaji da hajiya sun tsoron Allah masallacin manzan Allah idan kika ji aiki haji ko aikin umara kar ki ringa bari salloli suna wuce ki a wani masallaci ki ringa takawa in balaki ya hawo mota ki taka ki je ki sallah masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to da alhaji da hajiya ba sa zama a garin ya wuce kwana goma daga cikin falalan wannan gari a cikin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani dausayi daga cikin dausayin aljanna dausayi daga cikin dausayin aljanna wajen da ya kasance a cikin masallacin an bambata kafet din shi yana da koren kafet za ka wannan waje ana ce mai rawdatu min riyadil janna zan Allah ne fada ce ma bai na bai baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna tsakanin gidana da min bari na, akwai wani dausayi daga cikin dausayin aljanna in ji mun zan Allah sallallahu alaihi wasallam sana a cikin wannan gari mai albarka akwai dutsen uhud dutsen uhud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kace idan yayi tafiya ya garin Madina yana ketowa garin Madina zai ji wani farin ciki da annashuwa kuma haka garin Madina yake ba za ka fita daga garin Madina ba face duk lokacin da kike kara kusantan garin kana cin wani farin ciki babu garin da za ka fita ka tafi ka je wani gari Face ce ko shi kana bai ka kuma garin madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan yana cikin albarka da Allah ya wannan gari mutum ba zai fita daga garin ba ya ƙara kowa garin ba sai ya ji wani daɗi ya ji wata iska mai daɗi yana begin ya ƙara kusanta wannan gari maza Allah ka ce dan yi tafiya ya fita ya je yaƙi ne ko ya je garin maka umara ne ko aiki haji maza Allah yana kusanta garin madina sai ta hadihi tsaba wannan ita ce garin madina wa hadha uhud sannan wannan shine dutsen uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu dutsen da yake san mu sannan mu muna san shi wannan dutse na uhud dutse ne cikin dutsen aljanna manzo Allah yake cewa dutsen uhud dutse ne daga cikin dutsen aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin bala wannan gari idan ka je za ka ziyarci makabartan baki a babu laifi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a ziyarci makabartu manzo Allah yake cewa zurul qubur fa inna tudhakkirukum al-akhirah ku ziyarci makabarta saboda ziyartar makabarta yana tuna muku lahira sannan kuma su ne ziyarci sabon manzon Allah da aka binne su a a gefen dutsen Uhud lokacin da aka yakin Uhud an kai sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda 70 daga cikin akwai bakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Hamzatu ibn Abd da ko sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kace ko ɗan su Mus'ab ibn Umayr da ka an shar'a sa don musulmi da musulma da suka je wannan gari su je wannan waje dan su wa sahabban manzon Allah addu'a ka musu addu'a ba dan ka roƙe su ba a suna buƙatar ka musu addu'a Allah ya ji kansa da rahama sannan kuma ka sai lalle wannan sune waliyan Allah wanda da Allah ya rubuta ba za su mutu wani akwai wutan da bai cancanta ya mutu wasu su ne sannan kuma kan ka kaga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance a nan ɗakin matar shi ɗakin matar shi Aisha da abbasa da Umar an akwai mutanen da ya kamata Allah ya daga musu ɗafa wajen mutuwa to su ne wanda bayan Allah amma Allah subhanahu wataala yake fara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wama ja'alna li basharin min qablikal khuld ba mu sanya wani mutum ba dawwama a ban kasa ka baka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam A in mitta fahumul khalidun yanzu in ka mutu manzon Allah suna alaihi wasallam ne zaka kai ma zaka mutu Allah kika kullu nafsin za'iqatul maut ko tare da tan na mutuwa wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah sanin dai Allah yana cikawa ladan ayyukan mu ne ranar tashi al-qiyama faman zuhdiha anin na don mutumin da Allah ya tsayar da shi daga wuta ma'ana Allah bai sa shi a wuta ba ya Allah muna roƙonka ka tsare mu daga azabar wuta wa udkhil aljanna sanan Allah ya sa shi a cikin gidan aljanna faqad fada ya rabauta fada ya rabauta in jalla wa man hayatu dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba koyo ta face me wannan jin dadi ne dan kada ka musulmi da musulma in yaji aikin haji ko aikin umara ko kuma Allah ya karanta mutum karatu a garin to zaka je ka tsaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka zo ka ce assalamu alaikum ya rasulullah ba za ka roki manzon Allah ba ka wuce sannan ka zo gaba kana dan gudawa dan kanan ka ce assalamu alaikum ya abubakar siddiq sannan ka kara wucewa ka ce assalamu alaikum ya umar ibn khattab wannan ita sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ka gama sai ka fita ka yi fita ta wata kofa wacce ke bayan babu salam ka fita kai waje kar ka sa kana roƙo a wajen ba waje ne na addu'a ba sannan waje na gaba da ake ziyarta ziyara ta shari'a masallacin kuba masallaci ne mai albarka shi garin kuba garin kuba gari ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya kasance ya yi jira daga garin maka zuwa Madina ya yada zango a wajen daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yada zango a wannan gari ya gina masallacin kuba sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kace duk ranar asabar yana kai mutanen wannan gari ziyara garin uba a da can a zamanin manzo Allah baya cikin garin Madina amma yanzu ya zo ya haɗe ya zo garin Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da shi da garin da shi da uhudu da kuba duka sun shigo cikin garin Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ranar asabar yana takawa da kafa ko kuma akan abun hawa ya je masallacin kuba. ya ya zarce su sannan ya yi sallah manzo Allah ke cewa sallah a masallacin uba tana daidai da aikin umara sallah guda ɗaya raka a biyu a masallacin uba tana daidai da aikin umara to kaga alhaji mai wayo da hajiya mai wayo idan ya je garin madina ba ruwan shi da ya je wani abu ya je ta wani a je kasuwa a je a ce wai wannan akwai a madina na siya wala baki dan Allah ba kin shiga dubu ba uku ba ko kuma a ce ai wannan kayan a madina siya muku a babu laifi don ki a garin madina amma dai kasance ke manufarki shi ne ki yake ki samu lada don watakila shi allah ya rubuta sau ɗaya ki je daga wannan zuwa sau ɗaya kuma shi kenan babu wani abu kuma da mutum zai menene zai ƙara koma wannan gari da ka idan mutum ya je a bani da dama wajen ziyartar masallacin kuba a je a yi salloli a wajen lallai san allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa sallah wannan masallaci yana daidai da aikin wara bayan wanda mutane don ambata na biyar kamar al ƙiblatai wanda ke hanyar jami'a islamiyya ta madina kamar saba'u masaj wanda ke can kasar masarautar manzan allah sallallahu alaihi wasallam da wasu wajaje in da ka je sa a garin madina sai dai ka je da niyyar buɗe ido ba da niyan ziyara ta shari'a ba Allah muke riko ya da lahira Allah muke riko ya ƙara mai damu da wannan gari garin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mu je mu ziyarci wannan gari mu je mu sallah a masallacin mu Allah sallallahu alaihi wasallam Allah muke riko ya tada mu duniya da lahira Allah muke riko ya karbi ibadun mu a cikin wata mai albarka ya Allah wani kwanka ka ƙara zama da wannan lafiya ka ba mu na gari ta aga zamana zan mutum da ke nufin ya rusa wani kasa ya Allah ka san shi in mai shirewa ne ka shirar da shi an ba mai shirewa ne allah ka sanar da aiki za ka yi da ka tarwa talamuran shi ka dibibi talamuran shi ya allah karka duba lamuran shi allah mu rikoyi mana albarka ya karfi ibadunmu ya karfi salloli da muke yi a cikin wani wata mai albarka ya karanta karatu iya karfi karatun alkur'ani da muke a cikin wani wata mai albarka la shakka wata ramadan wata ne na karatun alkur'ani wata ne da ya kamata kowa ya kokari ya zo ya tare a wajen alkur'ani ina za ka je masallaci ina za ki je kur'ani za ki karanta abin da ya kamata kenan saboda wasu kwanaki ne wanda suke yan kaɗan ga shi yau muna cikin kwana na tara watakila nan da kwana ashirin na ɗaya ko kwana ashirin ka ji ana cewa sallah allah muke rikuratar da mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الاربعه المهديين الذين قضوا بالحق وبه يعدلون ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن معهم بمنك وجهدك أرحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفره والمشركين ودمر اعداءك اعداءنا اعداء الدين واجعل لهم هذا البلد امنا مطمئنا رخاء وسائر المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأتى أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك رب العالمين ربنا هبنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم صل امه المسلمين الذي شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وأطول ذلك اللهم لآبائنا اللهم وأمهاتنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء منه الأموات الأحياء منه الأموات الأحياء منه الأموات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين